Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis tara ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. A jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba kan wani umarni daga ofishinsa domin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane akalla sha shida da 'yan bindiga suka yi a wani masallaci a jihar Niger Najeriya. masallacin ya cika da jama'a muka zabura muka rika rama kofa wasu suka yi ko wata kowa da kowa mutane suka yi ashe sun riga sun tattara kofofi. To Allah ya sauƙaƙa. To yau fa ce ranar jaddada yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Ko yaya al'amarin yake a jamhuriyar Nijar? babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne wajen duwan kamar kana samun kashi eh, tamanin kamar da bakwai cikin mutane ɗari wanda aka tambaya sun ce eh, akwai cin hanci da yawa kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar lardin bandi gyara ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan duenza da severa har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin Kasar Dowa dai ta ba da gudumawar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya su 16,000 a ƙasar Mali, wanda aka fi sani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar ƙasa da ƙasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba a kan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara hamsin, a rage hayaƙi mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin ɗari nan da shekara ta talatin, sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035 umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurbata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su rika amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100 bisa nan da shekara ta 2030 an kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100 bisa 100 nan da shekara ta 2035 yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta. wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida kamar yadda fadar white house ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi kada a shagala labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Laraba an nuna ɓacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da ƙona wasu 'yan ƙauye su sha ɗaya da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin ƙasar. An yada hotuna da bidiyon mutanen da aka ƙona a ƙauyen Tau na yankin Sagang ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya talata an ce an ɗauki hotunan ne jim kaɗan bayan da aka kashe mutanen sannan aka banka magawarwakin su wuta ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na associated press wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana ya yi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na myanmar suka bayar To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda za a ji karin bayani kan yadda wasu miyagu suka kashe mutane akalla sha shida a wani masallaci a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka kimanin mutane goma sha shida a daidai lokacin da suke cikin masallaci suna gudanar da sallar asubahin ranar laraban nan a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun auka ma masu sallar ne a ƙauyen garin Ba'ari da ke yankin ƙaramar hukumar Mashegu. inda suka buɗe masu wuta a daidai wannan lokaci kamar yadda waɗannan da suka tsallaka rijiya da baya suka yi ƙarin bayani. Muhammad Dambawo don garin Bare muna cikin masallaci an sallame sallah kenan sallah subahin sai sun ka bude mana wuta fa fa fa fa fa! ni Allah sa na wadi ban ba samu farkon kwanci ba sai wanga ai ya samu nan mun ga halin ta samu nan sauran jama'a kuma duka dai suna can an kashe an kashe mutane da dama jin mutum goma sha biyu ta shidda ba mu ji zuwan su ba ya kare an sallama sallah kurum kullum sai da salima dai an kama ko ba ba ba salima dai an karu da ta na bude wuta sunana muhammad el mansur daga tanga bari amma ne abin da na sani ko an sallami sallah asuba muna sallami sallah babu wanda ya daga kai sai muka ji halbi suka ce ka kowa ya daga ka kowa ya daga kuma Allah ya sa masallacin ya cika da jama'a muka zabura muka rika ramar kofa wasu suka yi kowa kowa da kowa mutane a ashe sun riga sun tattara kofofi to karamin kofa inda liman ke shigowa shine ba su samu suka tare ba tunan ne fa Allah ya ba mutane dauki saura suka yi tafita mu sai muka zube nan kasa da ni da limamin da ba da sallah da tsohon liman da wancan mutumin ga ci Muhammad Rambawo duk muna wuri guda bayan sun yi abin da za su yi suka wuce kaman ba za su saki dawo rulot musa mu ba sai can daga baya suka dawo sai sabin daga halbe ni nan ta kirji ta baya ya harbo ne kuma halbe ni hannu ya kare mun hannu sun kashe babana babana sun kashe shi sun wuce da kanina To kawo lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu wani ƙarin bayani ba daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger akan wannan hari. To amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce mutane tara ne suka tabbatar da mutuwarsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala kurias ya ce sun kara tura jami'an tsaro a yankin. Eh muka mun balazin mutane sun je wajen, mun balazin yara suka je wajen, suka yi yadda da su contain abu. Amma kun samu adadin wanda aka kashe koko? The number is ranging from nine, nine haka. Wannan dai shine karo na biyu da waɗannan 'yan bindiga suka kai irin wannan hari a daidai lokacin da bayan Allah ke sallar asuba domin kuwa ko a kwanakin baya ma 'yan bindigar sun hallaka mutane goma sha takwas a daidai lokacin da suke sallar asuban a garin maza kuka da ke karamar hukumar mashegun mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria To a gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokuraɗiyya Waɗanda za su halarci taron sun hada da shugabannin ƙasashen duniya ƙungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajanda da nufin sabunta turbar demokuraɗiyya domin warware manyan barazana da ƙasashe masu demokuraɗiyya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron kolin wanda za a ci gaba da yinsa zuwa gobe Juma'a wani ɓangare ne na alkawarin da Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na ƙarfafa demokuraɗiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke ƙaruwa. Ko da yake an shirya yin wani taron koli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shaida wa murya Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun hada da ƙarfafa demokuraɗiyya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare hakkokin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwasan saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsara ma'aikatanta da bakin bindiga kamar yadda kakakin majalisar stephanie Dujarric ya shaidawa manema labarai a sakamakon haka hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen desi da kuma kombolcha duka a cikin lardin amhara da ke arewacin ethiopia din a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda kamar yadda yake a sauran kasashen duniya aka yi waiwaye kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Silabarma gare ka. Cin hanci da rashawa wata matsala ce da ta shafi kusan kowane fanni a nan Nijar. To amma kuma abin ya fi kamari a wajen jami'an tsaro kamar yadda bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka nunar in ji shugaban hukumar yaƙi da cin hanci halsiya mai shari'a mai musa alhaji bashir eh, ma'aikatu na gwamnati babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne yanzu ka duba kaman wajen duwan kaman kana samun kashi eh, tamanin kaman da bakwai na mutane cikin mutane dari wanda aka tambaya sun ce eh akwai cin hanci da yawa in ka duba wajen yanfo kashi 84 wajen eh, polis eh, za ka samu kamar kashi 83 eh, na mutanen da aka tambaya sun ce kamar a police effectivement akwai wannan matsalolin nan in ka duba wajen shari'a za ka samu kamar kashi wajen 71 wajen likita za ka samu kamar kashi satanda da uku wannan binciken ita ta bada haka nan kuma mun fara bincike a yanzu eh, wajen wajen duwan ma'aikatan duwan da su ne suke lamba wan wato mun fara bincike wajen nasu yanzu mun yi kaman eh, wata biyu muna bincike tun da akwai abubuwa diya wanda ba cin ka'ida ba ake yi mun kare da nan wato za mu dawo wajen eh, masu haraji mun kare to za mu zo wajen harkar sharaa kusan shari'a ita ce Eh, gimshikin komi eh, a ƙasa ko a duniya. Rashin hukunta masu aikata cin hanci da jahilcin jama'a a game da koma bayan da wannan al'amari ke haddasa wa ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ke janyo karuwar cin hanci a Nijar. Shugaban hukumar Halsiya ya ce yana da ƙwarin gwiwa al'amura za su canza. Shugaban ƙasa da Prime Minister da duka eh, mataimakinsu wato sun ba da umarnin cewar za su yaƙe ta. kenan ƙarfin gwiwan ta zo daga sama kuma daga ƙasa jama'a kuma suna su gaskiya a tace dan kuɗin da Nijar ta da shekara 20 ina ina shara ina ma mutane wanda suka zalunci gwamnati ko suka zalunci yan uwansu a musu shari'a e eh, faduwa ce ta zo daidai da zama wato gurin so muke gaskiya kowace ma'aikata ta nijar ta yi aiki da duka kuma a dinga jin tausayin jama'a a dinga jin tausayin ƙasa e, a kiyayi dukiya ta gwamnati. Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International ta bayyana Nishar a matsayin ƙasa ta takwas mafi cin hanci a Afirka ta yamma a shekarar 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji wata takaddama kan shirin karbar sama da naira miliyan ɗaya daga 'yan Najeriya masu buƙatar lasisin aikin likita bayan sun dawo gida daga karatu. taɓarɓarewar aikin jinya ya lalace wa'annan 'ya'ya da Allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan suka tafi makarantar nan suka koyi aikin nan kamata yi a daɗa tallafa musu a kai a ɗaga su sama ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido ta kula ta yi watsi akan wannan abin. To tuni dai majalisar dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canja tsari da samar da sauki ga ɗaliban. Dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu ya yi ƙari da cewa. Ba mu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da za a ce a idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi domin wannan jarabawan sai ya biya dubu goma. Haka kuma muna ga cewa dubu ɗari tara ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihar su suka ɗauki nauyinsu suka ba su tallafin zuwa wannan karatu a halin yanzu sun kare gwamnatoci sun je hannu daga gare su kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan. To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2021. Bayan Amurka ta yi tarihi a zaben mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban kasa aka kuma ungozi Ngozi Okonji Iweala a matsayin macen farko bakar fata ta farko kuma 'yan Afirka ta farko a matsayin shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. mata na ƙara samun ƙwarin gwiwa ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan guri a nahiyar Afirka? Shirin domin iyali ya nazarci wannan batu a cikin watan biyu ga kaɗan daga cikin tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. A tattaunawar da shugaban gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar Fulani mata reshen birnin tarayya Abuja. da kuma hajiya sa'adatu ahmed bostani mazauniyar babban birnin tarayya abuja barin fara da ke madam gloria laraba shoda yaya kika ji da wannan da na ji labarin har an zaɓe ta a um, aspirant ta yi takara da shi joe biden mun rubuta leta muka aika musu muka ce wallahi mun ji daɗi kuma muna roƙon allah su ci zaɓen nan kuma da aka fara rigimomi na amerika din nan muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace kasar eh, da aka ce shine babban kasa shine shugaban kasa a duk duniya a samu mace ta zama vice president to aka samu mace ta zama vice president a america me ya rage kuma duk kasa kawai <laughs> a fara samun vice president da president mun san an samu president amma america shine babban kasa mm, mm, mm, a duk um, duniya shine kuma democracy dinmu na nan su muke koyi da saboda haka ina son najeriya ta dubi abin da america ta yi ita ma ta yi mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president mm. To kalubale gare mu mata barin zo gare ki hajiya balaraba kin ji abin da shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta faɗi game da zaben mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kuma ta ce tana so a yi irin wannan a nan najeriya kina ganin zai yiwu a jama'a assalamu alaikum da farko dai ni munna ne zan yi domin munna ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba magana ne wanda kullum muna ta fafatawa a kai mu mata mu ne komai a duniya ana ganin ba za mu iya ba kuma ni na yadda cewa ba ba za mu iya ne tsoro suke yi sun san idan aka ba mu ai ba fatan mutum za mu dauka mu daura ba duk yanda za mu sai zani dole za mu san iyayenmu mu san mazajenmu mu san ƴaƴanmu da jikokinmu ai wannan abu kalubale ne yanzu ya rige mu sauran ƙasa Najeriya ita dama ita daban take ai abin da su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullum ina faɗa a nan da babban murya mu mata a kicin muke to yanzu fa mun fi karfin kicin su sani cewa tabbas tun da har amerika ta yi wannan abun to baki ɗaya ma generally zai yi wannan maganan akwai lokaci da can an ce sayar jibril ta fito ba a mara mata baya ba to yanzu ta fito ko kuma wanda ta fita ta fito a gani sai mun yi wannan kalubalen a najeriya insha allahu da babban murya nake faɗe mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci a shekara 2023 kenan allahu kwarai ko ke kika fito za mu mara miki baya to bari da ki sa'adatu <laughs> sa'adatu ahmad bustani kin ji abin da yan uwanki suka faɗi ya kika ji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan abu kan ba karamin abun farin ciki ba ne. Especially mutanen Najeriya ina so su yi koyi iyayena maza da iyayena mata su yi koyi su ga abun da ya faru. America kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya ita ce uwa duk duniya babu ƙasa kamanta. To gashi da yau Allah ya canja sa To muna fata mu ma insha Allah rabbil alamina ina so a yi koyi da wannan abu a cire hasada a'a mace ce wane ne? Alhamdulillah mata iyaye ne dama ai. A gwada a gani mana insha Allahu rabbil alamin Allah ubangiji ba mu sa insha Allah 2023 in Allah da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya so ya da Allah kuma ya nuna mana To madam Gloria Laraba Shoda ke a ki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata me yasa ba za ki ce za ki yi kokarin mara wa mace baya ta kalubalanci kujerar shugaban kasan ba me yasa sai mataimakiya? Eh to kin san America kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president? Sama da shekaru 200. To saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba amma ba abin da Allah ba zai iya yi ba mace tana iya ta zama vice president in mace ta fito wasu mata suka fito sai su ja baya ita wanda ta fito president sarah jibril ta fito amma bata wuce aspirant ba ba bata wuce primaries ba to ai ita ita ita jefa kanta eh bata wuce primaries ba da ta wuce primaries sai a ga ko mata za su zaɓe ta ko ba za su zaɓe ta ba yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate sai mu mara mata baya mu kira duk mata su zo su mara mata baya ta ci zaɓe ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke mata za su fito su mara mata baya ni na tabbata to me yasa kike ganin lokacin da Sarah Jibril ta fito ya zama ita kadai ce ta kaɗa ma kanta ƙuri'a mata a wannan jam'iyyar ba su goyi bayan ta ba me matsalar a'a ba haka bane kin san ba mu da grassroots eh, representation na mata ba mu da grassroots kuma in za a yi Uh, primaries the uh, local government za a zaɓi mutane daga state parties za a zaɓi mutane a cikin party ba mu da mutane ba mu da mata a cikin daga woman leader kila sai wani irin secretary ko irin na mm. welfare secretary ko wani abu ake ba mata to aka zaɓi all chairman mm. da vice chairman na local government zo su yi zaɓe aka samu delegates daga cikin house of assembly daga cikin chairmomi na eh, local government ba mata a ciki wa za su zaɓa that's number one na biyu mata ba su da kuɗi da za su zubar masu kuɗin ma ba za su zubar da kuɗin su ba za su yi tunanin ƴaƴansu za su yi tunanin mazan su za su yi tunanin gidansu kafin su kashe kuɗi so kuɗi ne ake amfani da shi a primaries din banda kuɗi kuma akwai violence ana amfani da violence kin san kuma mata da not violent mata ba za su fito da adda da um, makamai ba su ce suna neman election saboda haka in mata suka ga wani abu sai su ja jiki mutane kuma an bi hotel an ba su kuɗi in suka fito wanda ya ba su kuɗi za su zaba abin da ya faru kenan saboda haka a matsayin ki na shugaban kungiyar mata ta ƙasa wannan ya zama kalubale a gare ki akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar? yanzu abu da muke muna gaya ma su gwamnoni su yi kokari su ba mata grassroots government su fara daga councillors su fara daga chairmomi su fara daga vice chairman eh, ssgs da sauransu da chairpersons na council kin san council chairpersons a uh, eh, party leaders su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support ba wai sai an zama senator ba ba wai sai an zama house of rep ba mm -hmm. daga wajen house of rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane amma aka samu grassroots support in aka zo primaries mata suna iya scaling through suna iya samun primaries so sensitization da muke yi kenan muka ga gwamnan da ya yi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi sai mu bashi award haka muke yi sai mu je mu bashi award don mu yi encouraging din shi ya yi mo muka ga ko ma commissioners ya sa ko judges ne kowane ne dai inda suna da yawa sai mu bashi award so we are doing sensitization don mu ba su encouragement that's all we can do amma ina roƙon mata mu yi cooperation mu haɗa kai mu haɗa kai let us talk mu yi magana da one voice ba wannan ya ce ah, wannan ba party dina ba wannan ya ce pdp oh, apc eh, abga menene menene no mace is mace ko da pdp ne ko da abga ne ko da wane ne da natasha ta fito mun bi ta har sdp office muka je muka, roƙa aka ba ta candidacy ta zama gubernatorial candidate na sdp muka kuma raka ta har eh, kogi muka yi supporting inta amma bata samu ba An ta kara fitowa za mu mara mata baya haka za muke yi mata muke mara ma baya mu ba mu na politicians ko da pdp ne mace ne ko da apc ne dai mace ce ko da abga ne ko wane ne dai mace ce za mara mata baya da mimi in kika tuna ta fito a benue ni da kaina har benue na ji muka mara mata baya so duka mata mu haɗa hannu mu rinka mara ma mata baya balaraba ta ce in ke ma kika fito gobe za mu mara miki baya kuma haka din ne To da fata haƙar mata na gani sun sami damar ba da gudunmuwa ga ci gaban ƙasa za ta cima ruwa a faɗin duniya baki ɗaya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. a madadin dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗaya shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. mu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya isa yola lami lafiya mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati in ba kadaran allah ba arewa za ta gyaru musulmi da krista ya koma ga kun addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin abin da mu yi wa junanmu. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya. Lalle kam. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An ji cewa a jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. shugaban amurka joe biden ya sanya hannu a jiya laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050 a rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato takwas kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, bakwai kenan kuma agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya taimaka da haɗawa sai kuma injiniyanmu da shi ma aikinsa. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima can da hantsi idan Allah ya kai mu. za mu gabatar muku da wani sabon shirin da zai kayartar da ku kamar yadda muka saba. A kasance da sashen Hausa a kulle yomin don a ji labarai da shirye-shirye masu ƙayatarwa. Wasalam.